tashi darajatin ga darajoji wato wani ya gara wani daraja a kun kuka dibi a yadda abubuwa suke za ku ga wasu su a shugabannin ƙasa amma wasu su an lebarorin ƙasa kun ga daraja ba guda ba Allah ya ɗaukaka wasu a kan wasu haka nan ya aka dawo ƙasa za ka ga almajirai wani babban wani ƙarami haka nan aka sake dawowa za ka ga masu kuɗi wani babban wani ƙarami haka dai wato Allah shi ya ɗaukaka sashen ku akan daraja darajatin da darajoji da ya bada kun ya jarraba ku bi ma a ta kun ga abin da ya kawo Allah ya muku wannan ne don ya jarraba ku inna rabbaka ule tsabi lalle ubangijin ka mai gaggawa azaba ne ga wanda suka saba mu wa innahu lagafurur rahim kuma lalle Allah shi mai gafara ne kuma mai rahama ya Allah ya gafurur rahim ka tausaya mana Allah ka gafarta mana dukkan gurbin Allah ka shirya maka shirya mana mu. ka sa musu albarka ka aza mana su ga hanyar kama daidaici wannan ƙarshen suratul an'ami ke da darajar wannan sura Allah da ɗaukaka da karatun da muka yi mata da imanin mu da kai Allah mana roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya yadda ka gwada mana farkon wata Ramadana ɗin ga cikin aminci da natsuwa da kwanciyar hankali Allah ka bara mana karshe ne haka Allah ka bara mana karshe ne cikin aminci da natsuwa da kwanciyar hankali ka sa mu cikin wa'anda kake yantawa a yau lalurorin mu Allah ka ba mu yadda za mu yi cikin hanya wadda ka halitta mu saboda rahmar ka ka ya mana duk wata lalura wadda ka dora mana ka ba mu yadda za mu yi ta ta hanyar da ka halitta mana kuma Allah ka sa mu yi karshe mai kyau da ka gwada mana karshen sura ga Allah ka gwada mana karshen wahalolin duniya da wahalolin lahira ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi ba suratul an'am ta kare sai suratul a'raf bismillah بسم الله الرحمن الرحيم ألف كتاب أنزل إليك ولا يكون صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا

a magana tudun a Arabi da za a yi da muminai waɗanda a zaune bisa ba su shiga aljanna ba lokacin da suke ta kiran yan uwansu mominai waɗanda a cikin aljanna da kuma yan uwansu da kuma abin da na sauran mutanen da ba muminai ba su kuma waɗanda ba su shiga aljanna ba to ala ya halin don wannan dalili an mutum tudun a arabi cikin sura shi yasa aka ce mata suratul a'raf alif lam mim sadi Allah shi ya sa abin da ya kani da waɗannan harufa alifun lamun mimun sa'adi Allah shi ya sa abin da yake ni da waɗannan harufa waɗannan harufa harufan Qur'ani idan Allah ya maka muwafaqa baka yi karatun Qur'ani ba ka iya su alif lam mim sa'ad alif lam mim sa'ad ka rike da zuwa ana ta yi da sahihan mai shi ba wanda yi ka karatun Qur'ani cikin masu karatun Qur'ani sai wanda shi kan yi da yawa sai wanda shi yi da yawa ƙar'ani ne yadda abin da ka faɗa cewa da aka yi alifan lada goma lamun lada goma mimun lada goma sadun lada goma dukkan faɗe shi alif lamim sadu ba kira a ta jawidi ta kake ba alif lamin sadu alif lamin sadu alif lamin sadu ba kira ta jawidi ta ka kai ba balle kai alif lam ba kira ta jawidi ta kai ba kira Allah da ta alif lam min sadi alif lam min sadi ba wanda yi ka karatun qur'ani kun ba wanda da yi kala karatun qur'ani Allah ya gafarta mana Allah shi ya sa abin da yake ni da wayan haruka kitabun wannan littafi na qur'ani littafi ne ya unzila hadha kitabun unzila ilayka wannan littafi ne wanda aka sauka da shi gare ka ala yakun fi sadrika haraji minhu kada wani kunci ya kasance cikin ka game da wannan qur'ani wato kada ka samu damuwa game da shi kamar duk abin da ka gani duk wanda rene ka baci shi ya bata rene don shi ya saba mu qur'ani saboda haka ka yi abin da aka taka kada a samu wani kunci cikin ranka an saukan maka qur'ani nan litin garabi don kai wa'azi da shi kai gargadi kun ga Allah yana ba da dalili ne da ya sa ya saukar da qur'ani ne Ya ce wannan kun zira ilaika litin garabi an saukar da shi gare ka don kai wa'azi da shi wa zikira lil na kuma dan tunatarwa ga mu'minai kun ga Allah ya faɗi dalili ne da ya saukar da Alƙur'ani ne saboda shi don a wa'azi kuma a tunatar da mu'minai domin abin da wanda duk ƙura'ani bai shirya ba ba mai shirya shi ita biyu ma an ile ku min bikin ku biya abin da aka saukar muku daga Allah ubangijin wato ku biya alƙur'anin da aka saukar muku sa'annan kuma ku bi musuluncin da aka aiko muku sa'annan kuma ku bi manzon rahama da aka aiko muku ita biyu ma an zila duk wa'annan Allah ya saukar da su zuwa gare ku wala ta tabi min duni ya auliya kada ku bi wani abu wanda ba ba alqur'ani ba wanda ba musulunci ba wanda ba manzon rama ba auliya a masoya ko abin da ya saba mu qur'ani kada ku doke shi masoyi duk wanda ya saba mu qur'ani kada ku doke shi masoyi ku daukai abokin zama amma kada ku dauka masoyi ne amma kalilan ma ku zakaru na kaɗan ne kwarai kuke wa azantuwa wato mutane da yawa ba su lura da muhimmancin alkur'ani don haka Allah ya ce kalilan ma da zakaru kaɗan ne ƙwarai kuke wa azantuwa ku bi alkur'ani da kyau abin da ya saba mai ku saba mai gwargwadon wanda ya saba mu qur'ani amma kaɗan ne kwarai cikin ku kuke wa azantuwa da wannan wa kan min ƙaryace

إلا أن قالوا إياكم وكم من قرية تدعت يغارا abinda bijirowa da alkaryu waɗanda an kai ma wa'azi da littafin da Allah ya sauka sun ka karyata kuma wanda aka yi muku wa'azi da Qur'ani ba ku girganta ba to sai ya kawo waɗanda su ma Qur'anin da Allah ya sauka musu daga Allah sun saba mai shi kuma ya halaka su abinda haɗin wani wannan tunatarwa don mu kada mu saba Allah ya ce wa kamin kiretin da yawa alkarya cikin alfarmi a na, muka halaka ta don bata bi littafin da muka sauka mata ba waje a haba suna bayatan sai azaba ta zo musu da daddare suna kwana sai <clears throat> ga azaba ta zo kawun kailuna ko kuma suna kailula wato kwanan rana sai ga azaba ta zo kun gani don haka mutum ba zai amince ba da daddare ya kama kwana sai tsaye ba azaba na iya zo mai da daddare mutum ba zai amince ba da rana ya kama wargi don azaba na iya zo mai da abin da da rana Allah subhanahu wa ta'ala ya tunatar da mu domin da dare da rana ba lokacin shagala ba ne da dare da rana duka ba lokacin shagala ba ne ya ce abin na afa amina ahalul qura an ya ce wan ba suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahalul qura an ya ce wan ba suna tuhan wa hum yal'abu kun gani wato da daddare mutum ba zai amince ba rana mutum ba zai amince ba wato koyaushe so aka yi mutum ya zanna cikin tsoro domin gaibe na bai kuma san shi ba mutane da yawa musiba ta same su da daddare sun kawo mutane da yawa masiba ta same su da rana sun kowace ashe kun ga da daddare da rana duk ba abin amincewa ba ne Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu ba ma kana da awahu su wa'ancan alƙaryun da suka saba lokacin da azaban mu ta zo musu babu abin da addu'a wasu wato addu'a su ba su koyi addu'a ba ba su iya addu'a ba ga azaba ta zo kuma sun ce addu'a za su yi abin da ake so mutum ya koyi ibadar Allah tun kamin azabar Allah ta zo mai saboda haka ba su koya ba sai ga azaba ta zo amma kana da awahun babu abin da a a su yanzu ja abun ba a sanatar da azaban mu ta zo musu illa an kalu cewa ɗaya suka inna kunna zalimi lalle mu azalumai ne ita ko azaba gada ma azalumai ta karɓa wala yuraddu ba su an kamin mujeni eh su ga su da kansu na waje inda sun yi addu'a suna cewa azzalumai na ba su cewa haka ne inda sun yi addu'a sai su zuru cewa inna kunna salihi wa ma kana da'awa min ja'um ba su na illa an kalu inna kunna salihi an ga sun ce su salihai ne sai kun ga ba a yi ma salihai azaba sun ce su azalumai ne kuma azabar ga azalumai ta tobe to duk abin da ya kawo wannan rashin sanin wanda aka addu'a shi amma dai in sun ce haka nan ai abin na na ba yake da sun ce su a azalumai na kalma ce mai kyau sun kawadi amma waga kalma ce mummuna sun kawadi Allah ya kare mu Allah na sa'alan nan ladina ursila ilayhi Allah na sa'alan nan ladina ursila ilayhi wa la na sa'alan nan mursalin فلا قصن عليهم na tsalan na Allah ya ce kuma wallahi za mu tambayi wa'annan da muka aiko masu gare su mutanen da Allah ya aiko masu wa'azi cikin da aka wa'azi Allah ya ce yaranci Allah sai ya tambayi wa'annan da ya aika masu wa'azi zuwa gare su wala na na murtali na kuma wallahi sai mun tambi manzannin su ma masu wa'azi sai mun musu tambayoyi saboda haka wajibi na ga mutum ya sa abin da zai faɗa idan mutum ya zo wajen wa'azi ne ya sa abin da zai faɗi in ya zo wajen karatu ne ya sa abin da zai faɗi duk abin da za ka waje faɗi abin da kana iya ba da ansa ce gaban Allah kun san gaban Allah subhanahu wata'ala kuma ga Allah kake sai ka ji tsoro in yayi maka tambaya in Allah ya tambaye ka ko da manzo Allah kake sai ka ji tsoro to amma dai duk da haka na cikin tsoro in dai gaskiya ta kai ka za ka iya ba da ansa kuma wanda Allah ya ce haza yau mu yanfa usadiki na sadiqahu wannan rana ce wadda gaskiyar masu gaskiya za ta amfane su saboda ka yi kokari ka zama mai gaskiya a cikin dukkan abin da kake faɗi ko ko waɗanda ake faɗa ma ku yi kokari ku zama masu gaskiya wajen saurare da kuma ya aiki da abin da an ka sanar da wala na kusurna alaihim da ilimin kuma wallahi sai mun karanta musu wannan labari da ilimi amma kun na ga ibi na ba mazan ba mu nan ga duk abin da aka yi iyaye ka ce wa menene yasa Allah yake tarantuwa wala nasalan alladhina usila ilaihim wala nasalan nusali wala na kusanna alaihim bi ilmi wai me yasa Allah yake rantsuwa ga wannan abubuwa magana ta wa yake ranci malamai sun ce Allah yana yin wannan rantsuwa domin maganar da wanda ka sanya ta. idan ya ji Allah ya rance to ya san maganar gaskiya ce ba ta daukar karyatawa wannan ta akidi ne Allah ke yi saboda haka magana babba ce ta tambayar masu wa'azi magana babba ce ta tambayar waɗanda aka wa wa'azi duk wannan magana mai girma ce kuma da labarin Allah duk abin da aka yi Allah yana nan kuma yana gani shi yana ganin mu mu abba mu gani ne shi yana ganin mu ba mu gani ne mu la tudriku al absar idan mu ba ta gani ne amma wa huwa yudriku al absar saboda haka shi yana ganin mu mu ne ba mu gani ne kuma yana jin duk abin da muke yi yana ganin abin da eh, abin da muke aikatawa da shi Allah ya sama waya yana saurarawa kuma yana ji Allah ya gafarta mana Allah ya samu yi abin da ya kamata mu yi duk abin da Allah ya umarce mu Allah ya samu mu yi kamar wanda ya kamata mu yi wal wazan yau mai وَوَزَنَ يَوْمَ إِذٍ الْحَقُّ فَمَا ثَقُلَتْ موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم وأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والولد اليوم إذن الحسن ma'auni na awa aiki ranar nan da gaskiya ne ba ma'aunin Najeriya ba ne. wannan mutum ka ba da kuɗi a canza mai wanda ya ci zaɓe daban wanda aka mutum ya taya yi mai kwamfuta ta yi ana auna ana ciyawa ne ya ci kaza ko da aka aunawa kwamfuta ta sai ta ya ci gaba wanda ba shi ya ci ba to awon ranar kiyama ba iri ne na ba haka na gaskiya ne ranar kiyama awon gaskiya na akwai aiki na kwarai ranar kiyama awon gaskiya ake ranar kiyama wal wazan yawma idin min al haqa kuma ta kula mawazinu wanda duk ma'aunai ne ta yi nauyi to a ranar kiyama aka auna aiki ne mai kyau ya yi mara kyau wa ulaika humul muflihuna na inna sune masu samun babban rabo Allahumma ij'alna minhum kuma ka fata mawazinu wanda kuma ma'aunai ne ta yi sauki an ka aiki ne mai kyau aiki mara kyau ya jayi wa fa ulaika alladhina qatalu anfusahum wa inna sunni suka ya tsara kawunan su bima kanu bi ayatina yadlimu saboda abin da suka kasance suna zalunci da ayoyin zaluncin nan shi ya samu masu wato tayi hasara Allah ya kare wala kana makannaku ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معارف قليلا ما تشكرون wani garin makarna kun fil lalle mun ba ku ikon zama cikin ƙasa mun ba ku lokaci kun zanna cikin ƙasa sun kuna yara har kuka girma ku ji na lakum biya ma'aisha mun sanya muku abinci wanda kuke ci dukan ku da abinci kun kaci kun karayi don wanda duk ce abinci mutuwa zai duk wanda bai ci abinci zai mutu amma mun ba ku ma'aisha abinci wanda kuke ci ku amma kalilan ma shukuru na kaɗan nan ne kwarai kuke gode mana abin da aka ne da godiya wato aikin godiya kaɗan nan ne kwarai kuka yi mana aikin godiya saboda ita a shukuru wato aiki ne sai ala dawo da shukura ya iyalin dawo da ku aikata shukura kun ga wato abin nan ita shukur aikata ta ake ba faɗin baki ba ne wato ba faɗi da baki ba ne aiki to amma kalilan ma tashkuru na kasan ne kwarai kuke aikin godiya ga ku yara da ku matasa ga karhi ga lahiya babu lalura kowace iri kun ga kun samu dama ta ibada inda kun gane ga kurciya ga lahiya babu lalurori da yawa to da kun gane da kun samu lokaci na ibada da kyawu amma kalilan ma tashkuru wannan ne kuke godewa sai ka iske wanda adda kurciyar ga lahiya bai da lalura ko wace iri mai yawa su sun kai kowa ka tala ga ibadar Allah mai yawa in ka ga ana ibada wanda lalura ta yawa ne wanda bai da lahiya ne wanda abin nan lalurori suka suka yawa kuma bai da lahiya kuma yaro bane za ku ga mai yawa da tijawa ne ke ibada mai yawa su Allah ya gafarta mana ya daidaita mai shirya mai shirya matasa mu wala kada na ku ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من wala kada talaka na ku kuma lalle ma halitta ku kuma sawar na ku sannan muka suranta ku wato kamar wanda mun kaso kuma abin da ake nufi na wato halitta annabi adamu da suranta shi kuma kunna lil malaika sannan muka ce wa malaiku ujudu da adama ku yi sujuda ga annabi adamu sajadu duka malaiku sun kai sujuda illa iblisa kun san abin nan shi iblisa dama ba malaika ba ne. saboda haka isa sunayi a nan munkadiri na dama zan ba mala'ika ba ne to me yasa umarni ya hada da shiya saboda yana zaune cikin mala'iku lokaci shi alliman shi alliman na ƙasa baki ɗaya wannan lokaci shi ka ba mala'iku sallah to amma zama ne liman yana ba da sallah da wannan darajar da ya samu saboda ya rike addinin Allah shi yasa ya same ta lokacin da an ka ce awa annabi Adamu sujuda kowa ya yi sujuda illa iblis ban da ya mai yakun na as da shi bai zama cikin masu sujuda ba in je inda shaidan ya samu matsala saboda haka duwa da kaddade kana ba da limanci idan ka ce ba ka yin da'a to da waya ka kare kana liman ku in dai ka ce ba ka yin da'a to da waya ka kare ko kana liman saboda haka shaidan ya yi limanci lokaci mai tsawo amma yanzu an ce ya duka ya gaida ubanta ya ya ce bai gaisa ya ce ba wani ta yi in ba shi ba to uban tahiya ga Allah ka nada shi kuma shi ya yi naɗi ya naɗa annabi Adamu shi kuma shedan ba a nada shi uban ya ba amma abin da shedan ka bibi ya yi aikin da ba wanda ya kamata wato duniya ta samu matsala shi ɗiyan aljannu sun kama mai ta sai sun ka hana kowa ya ji daɗi cikin duniya kamar wadda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam aka sa mala'iku suka tafi sha'anin tsaro na wato sai lokacin da Allah ya so ya kawo tsaro ya kawo mala'iku sun tafi duk yakin da suka iya duk ƙaryansu sun yi amma ba su zaunar da duniya lahiya ba sai suka kasa sai shi dan ya ce ya Allah ka bani wannan aikin mana ka gani ya ce na baka ya taho ko wata guda ba a yi ba biyu ya aljannu sun ka gudu sun ka koma bisa tsibiri da duwatsu Kun ka bar duniya a hili ya ce to don haka tun da ni ni gyaranta wallahi ba abawa na shugabancin ta ni shi wallahi kowa an ka ba shugabancin ta ban bi tun ba a ba tun ba a kawo adamu ba ya ka wani a bashi a gani gyaran ce da Allah ya an ka ba ya bebi ne wannan cewar da ya bebi ita ce ta kama shi dandun matsalar da ya samu Tun matsalar da ya samu ita ce wannan sujuda kuma koyo shi yana kukanta duk lokacin da dan adamu za idza a ibina adamu a sajada idan dan adamu ya karanta ayar da ake sujuda fa sajada yayi sujuda sai ta zala shaytanu ya rufi sai shaytan ya dai ya koma nesa yana tsufa yana haɗe ya waili ya kai ciuna umira ibina adamu su sujuda fa sajada fa janna an umarci na adamu ya yi sujuda ya yi sujuda guda ɗaya farafin aljanna aljanna ta tabbata gare shi wa umirtu an umarce ni bi sujudi sujuda sujuda ɗaya fa a baiti na ki yadda faliyar na yau wuta ta tabbata gare shi shi ɗan kabaɗa kuma albani ya ce wannan hadisi ne sahihi kuma ni sujuda guda an ka umarce da ita yake da ita asanadiyar dawama ta wuta ɗan adamu juda guda an ka umarce shi ya yi ita sanadi ya shiga ta aljanna to ko gobe ko gobe mutum ya zama yawan juda da izina Allah ɗan aljanna ko gobe mutum ya zama yawan sallah da izina Allah ɗan aljanna ko gobe saboda haka Allah ya ce da annabi ne kalla la tudewa judu wa qatarigo kalla mm la tudewa kakka yi mai da'a yi kai juda wa qatarigo don ka ƙara kusanta ga Allah duk da ka ce Allahu akbar ka aza goshin ka kafa to ka kusanta ga Allah ko da baka tashi tsaye ba ka ce Allahu akbar ka aza goshin ka kafa ka kusanta ga Allah wanda bai haka nan ba ka wuce shi wanda bai haka nan ba ka wuce shi ga dai wannan lokaci to shedan yana lura da wannan lalle bai yi sujuda ba amma ya tabbatar da sujudan nan daya ita ta wajabta mai shiga wuta wannan shi abbakin ciki shedan in Allah ya umarce ku da abu jama'a ku daure ku yi abin da Allah ya sa in Allah ya ce ku yi ku daure ku yi abin da ya sa ku wanda ya abin da Allah ya sa shi bai walakanta amma wanda bi yayi girman kai ga yi Allah da'a to Allah subhanahu wata'ala zai walakanta shi Allah ya gafarta mana Allah shi ya ji mana shekan ba kai su duda ba ma mana aka قال ما منعك ألا تسجد إذا مرتم قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال في الله يتي مشي dan kai bilin su ma mana aka shi wani a dalilin da ya hana ka Allah ta kai su zuda da amartu a lokacin da na umarce ka na ce ka yi sujuda me yasa wai kai yi sujuda ba ya ce ina da dalili Allah ya ce kawo dalilin na don mai girman kai wato bai sanyi ba hanyar da za ka bima mai girman kai don ya yi sanyi a ji a kai ka bari mai girman kai bai sanyi kala shi dan yace ina da hujja aka ce me ya ce ce ana khairun minhu ni na yi annabi adamu alaihi me ad dalilan ka cewa ka dara shi alheri yace halakata ne min narin ka halittar da wuta wuta ko kai zaune cikin ta tana koli shi saboda haka tahi kasa kasa da kowa zaune yake bisa gare ta wa halakata wa minti shi ko ka halitta da kasa haka wuta da ka halaka mutane ta yi alheri bisa ga kasa da ka rayar da mutane an gani shekan bai sani ba zai ya amfani da hankali bai sani ba abinda ka halaka mutane wanda ka raya mutane ya yi shi abinda ka halaka mutane wanda ka raya mutane ya yi shi saboda haka ƙasa ta yi wuta don ba ƙasa na kashe wuta amma wuta ba ta kashe ƙasa sai dai ta yi abin nan kone-konenta ta gaji ta mutu amma duk da wuta ta yi yawa an ka kwaso ƙasa an ka zama mata titi yawan nan nata ga amma shi dan bai gane ba yana sama yana limanci ne ya yi wanga girman kai Allah ya ce to tun da ba ka yi mana ɗa'a mu dai mun ka naɗa liman kuma mun sa ka aiki ka ce ba ka yi ko saurara ka ji umarnin mu kala fa habib minna kala fa habib minna فما يكون لك أن إنك من الصاغرين kana sai Allah ya ce to ba bin mana to tun da dai ba ka yi mana da'a to ka sauko daga sama din mu dama dai nan wurin mun dauko ka don ka yi mana aiki to ka ce ba kai don haka ka sauka su sai Allah su adda masallacin su kuma su sun ka dauko ka sun ka nada kalima kuma ka ce ba ka yi musu da'a to sauko daga gidansu ma ba limancin su wa ma yakunu laka ta tatakawara ba shi yiwa gare ka ka yi girman kai cikin wannan abin na kama. a haruj ka yi ta kuma kina shaida maka in na sagiri na na lalle kai kana cikin kasanta ci walakanta kun gani sujuda guda ta fa abbaye ba ita ce ta kawo mai wannan sujuda guda ce fa abbaye ba ita ce ta kawo mai wannan abin da yake ciki Allah ya ce mai to ya sauko kuma yana cikin su kuma walakantattu to mai girman kai ba ya sayi kala an zirni kala an zirni ila yau ne za a tun kala in maka minal manzari kala sai ya ce ni sai har yanzu bai sanyi ba ina nan ba kalegi na ba kalegi da ni wajen na ce ban yi amma dai abin da naka so kai mai an dinni ilawa mai yaba a suna ka jinkirta mini zuwa rada za a ta mutane ka jinkirta mini zuwa har za a ta da mutane kala Allah ya ce to addu'a ta shi dan kai a jinkirta mai ya masa wannan addu'a sai Allah ya ce to ya aisha addu'a kala innaka mina mungadi sai kana cikin wayanda aka jinkirta ma kamar wanda yake wata sura ila yawmil waqtil ma'lum hmm, zuwa wani yini na lokaci sananne dan shi shedan nihi ya kai wato a jinkirta mai har kowa ya mutu a taso shi bai mutu bai zan mutuwar da kowa ya shi bai yi ba Allah ya ce a za a jinkirta masa zuwa wani yini na wata rana ma'alumiya sananniya saboda haka za a jinkirta maka zuwa ranar da kowa zai mutu kuma sai ka mutu amma dai an baka lokaci domin har yanzu dan bai mutu ba kuma ba zai mutu ba sai ranar da kowa zai mutu ranar na ah, mutuwa ta kashi kamar a yi tashi kiyama kiran nan da shi addu'a da yake wato Allah yana karba addu'a wanda sun kai addu'a ga shi illa dai abinda annan wanda an mumini Allah ya yi karba addu'a wanda ba mumini ba zai daɗi ya rayu dan shi dan ya daɗi ya rayu wannan addu'a kafin a Allah ya daɗi yana wannan addu'a kafin a Allah mai addu'a to amma yanzu an samu addu'a an ce za a jinkirta mai zuwa wani ne sananne a kun ga an shi addu'a ce amma dai ba da ya ruka amma dai an ba shi lokacin mai tsawo to da ji abin da ya kaso ya tabbata ya lafa ma a ga gawaita ne da فبما أغويتني لأقعدن لهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. kala ta ya ce babu ma a ta ni bai rantsuwa da Allah ya ce saboda halakawa da kai ne yana rancewa da halaka da kai ne la aka na lawan sirata kal mustaqi na rance sai na zaune musu hanyar kawar da amma daidai ce kun ga idan an ce yanzu hanyar tasha wannan ita ce hanya ce ya ce ya rantse da Allah to bisa gare ta zai yin gari ya tare ta gashi da da tudun da in ya zaune bisa gare ta baka shin ba ya tare to in ya tare na yi tsaye nan inda nan ita ce babba hanya ba sai ka dawo ka bi wata hanya ga ta nan ko ka dawo ka bi waccan sai ya ce to ba shi ɗaya ba bayan da na danna hanya kamar yake ce kuma la'ati nawa min na adihim kuma wallahi sannan zan zo maka ta hanya ta gaban in na mutum ya shawo kwana zai koma baya ya ɗauki wata hanya sai in tace in tare shi kuma wa min khalfihim abin na ake nan min bayyana adiyin wa min khalfin kuma in zo musu ta bayansu wa ana imani in sun kai wajen dama kuma in yi can in tari wa an shamale in sun kai wajen wani kuma in yi na in tari wala ta ji da aka shakiri na alaman na yi nasara ba ka samun su suna gode ma jama'a ku dibe mu da kyau ku gani a shekara hudu da sun shi idan an ka tare hanyar ga babban gode dangane jiga kuma wata lalura ta faru wadda ta tare babban gode dangane jiga an ka tare shi minti goma sha biyar an ka tare shi in ka to za ka iske yan motoci da yan mashe yan cina amma yanzu ya an ka tare shi minti biyar in ka to ka iske mashin da mota sai hankalin ka ya sai ka yi nadama don mini shigo ga hanyar ba ƙarin arziki ba ne amma babu san da kuka kuka kuna haɗin ba ku samu ba kamar yanzu shedan ya yi gaskiya wala ta da aka sarrafan shafi na hanya ce muke an ce kowace hanya garin ga haka tafi inda duk sa ya ta waye rodu na aka yawo da shi da bulo da abin nan da rairai da garahun aka yawo da siminti ana ta kai wurin aiki ayyuka na aka ta yi wani lokaci har ka shiga kwana har ka tashi karhe hudu na dare ka ji motoci na wuciya da kayan aiki suna kai gidajen wasu ana aiki amma babu lokacin da kuka kuka ba kuka san ba kamar yau kun ga ya yi nasara ga magana arziki kuka samu amma renawa kuka yi arziki kuka samu amma renawa kuka yi gashi yana cewa wala in kafartu inna azabi la shadid lalle in kuka yi mutunci azaba ta tsanani gare ta kuma ga ku kuna ta renawa ba ku godiya kuma gashi da ka'ida inda duk mutum bai gode mai ba abin da biyar bashi sai ya anshe shi shi wanda ya kuma bai gode ba abin da biyar bashi sai ya anshe shi kuma ma ba an shi abin da ya baka ɗaya an matsala ba babban matsala ya baka da masu bashi baka da abin sai suwa bane ka biya su rabda wani abokinka ya dawo yake ya kowa ne ga wata harka mu yi hannu ne ga gaba don wani da ya ga ka zai ci kudi na ka samu sai ya kokarin rike kayan shi ya rage ka ga ba mai baka kuɗi ne sai dai wanda zai dan baka abin da zaka yi ce wani amma ba mai baka kare ko tsara wani ya gamu da kai can wata kasuwa ya an kan mutane to kun ga wannan abin da rashin godiya ka kawo wa ke saboda ka ku yi ma Allah godiya tun da ya ba ku ku yi mai godiya tun da ya ba ku tun da ya ce layin in shakartun don na ku. in kun ka yi godiya lalle zai yi muku ƙari gode mai don ya kawo Allah ya gafarta ma qala kharuj ha. قال خرجت منها مدعوما مدحورا فمن تبعك منهم لعملأن جهنم منكم أجمعين kana sai Allah ya ce shetan dai bai sanyi ba Allah ya ce to kwaruj mana ta nan daga aljanna ko ka da hitar min daga sama na dai sauke ka daga limanci to hitar min da masallaci mazamuma kuma kana abin zargi na zarge ka madahura kana abin korewa ga rahama na nisan ta ka ga rahama ta hita dai kuma ka ta yi kasan da sani laman da aka minan duk wanda ya bi ka cikin ɗan adam da amla an na nama min kwan a jama'i wallahi sai na cika nama da ku baki Allah ya ce ya yi rantsuwa duk wanda ya fi shedan sai Allah ya sa cikin jahannama to kun ga yadda wannan ganawa ta Allah da shedan ta kasance mai girman kai ba ya ba ba ya sanyi mai girman kai duk abin da ka wada mai sai dai walakancin da ya ta zama ciki ne amma bai sanyi ko wasu nawa ma shaitan wa hmm? adamu suna an tawadoro ta janna ويا آدم اسكن أنت وزوجك ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين to bayan an yi wannan rigima an kare shi shedan da ya kunji an kore daga aljanna kuma sanadiyar annabi adamu sai Allah ya ce wa ya adamu kusana anta kai adamu kai ka zanna wa zaujuka da matarka ku zanna aljanna cikin aljanna shi kan dai mun kore shi daga cikin tun da dai ba ya bin umarnin mu mun kore liman kuma mun naɗa wani da kai da matarka ku zanna cikin aljanna fakula min haisu shi ma ci abinci duk wurin da kun kaga dama kayan aljanna ga sunan komi da komi cikin aljanna za su ɗauki amma ga wani nau'in ice kada ku kusanci wannan ice wala ta karaba bin shidara ka ku kusa ga wannan ice bata kuna mina zalimi na ku zama cikin ne kicce ta wannan an ce iccen ba wai gutsu gudana ba amma kamar yanzu da Rubejiya. kun ga ana iya samun ta miliyan ɗari cikin wuri amma dai sunanta darbejiya to iccen ba gusu gudana ba amma dai icce gudana amma yana cikin iccen ko ina akwai shi an ka ce mai to kai ya ci wannan icce in kun ci wannan icce za ku zama cikin mutane a zalim sai shedan ya samu annabi adamu wasu wasi bai yi nasara ba sai ya dawo inda hawa ya yi mata rantsuwa billahi lalzi la ilaha illa huwa nasiha ya taho hawa wata ceto ni kan ba zaton mai raina rantsuwa da Allah haka da kariya sai ta ashi umarni ne sai ta ce ta lalabe a nan aka mutum ka ce ko wasu wata lahuma ta فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما أنتم آتما وقال ما نعاكما ربكما أن عبد الشجرة إلا أن عبد الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكان أو تكونا كما خالدين وقاسمهما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ووسوس لهما الشيطان سي شيطان يسامس وسواسي كي نترى بوجه النبي آدم كي نترى وجه هوا. Liyar bidiyar lawa ma don haka na annabi ya ce halaka ci gajalabi na da ajin ba. sadda duk maza sun ka mata suka wa biyayya to halaka ta cimma maza shedan duk wanda yake ya wayar da ka annabi adam ga jin ice na yayi bai yi nasara ba amma da ya dawo jin hawa ɗan mintuki kaɗan ya wayar da ita ko mace da miji zaka Allah ɗaya san tsakanin su saboda haka tallallabi mai gida mace iccen ga mai zaman mu don ya ce a hala a lokacin ala shajaratu al-ardi wa mulkin la yawla saboda haka sun kaga iccen dawama na kuma mulki ne mai dawama shedan ya ce musu ya gwada musu wani icci guda cikin itace, yace wanga aka ne ka kuci alhali duk inda iccen nan yake cikin aljanna suna ne dai guda kuma shi na an ka ka a shi sai ce a gusu guda na aka ne ka ci sai sun ka dauka kamar haka nan amma a ce karkacin darbejiya shi kenan sai a ce a a darbejiya almasira aka ne ga ta nan masallacin almasira ita ɗaya karkaci ta amma kuwa na kun ga darbejiya ku ci abin to kun ji dubara da shi ɗaya ya musu shi ɗaya. ya saba da fadda mutane ya saba shi ya sa babu yadda za ka yi ka kare kanka daga sharrin shi ɗan sai ka dawo ga zikirin Allah saboda sheri ne Allah ya san shi in ka dawo ga Allah Allah na kare ka amma in ba ga Allah ka dawo ba kai kai kaɗan ka yi mashi dan don ga babanka nan ma bai yi mai ba annabi adam shekai ya sa musu wasu wasi liyudi lahu ma don ya bayyana musu ma wuri ano ma abinda an karu musu min sau'ati ma na tsiraice su don tun da annabi adam allah ya yi shi annabi adam bai taba ganin kareci ne ba shi bai taba ganin abinda a cikin wando ne ba kun bai taba ganin abin da a cikin wanzan mata ta hawa to wannan ta yin asiri ya banna ma shaidan rai saboda haka yana tunanin kaka za a yi Allah ya tuna musu asirin ba Ya yi wannan liyubiya ma don ya bayyana musu ma wuri anoma da an karihe musu min sau'ati ma na tsirece su wa qala ma na hakuma an hadhihi shajara yace ubangijin ku ya hane ku daga cewa wannan ice ba illa an ta kuna malakai ne sai don kafa zan mala'ika guda biyu ko ta kuna mina kalidi ne ko don kafa zan masu da wama cikin aljanna kan da dalilin sai da ya tsaye ya saka kuce wannan shi da ku ci da wama. wa qasama ma ya rance musu da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa inni lakum alamin nasihin ni game da ku na rance da Allah cikin masu nasiha ne An ji abin da shi ɗan ya yi أدلهما بغرور وأدلهما بغرور فلما ذاقت الشجرة بدت لهما سوآتهما وطبقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنعكما a الشجرة وأقل لكما وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو wannan rantsuwa da shekan ya yi musu wadan lahama guru sai ya shirya su abin da yake rudi wato ba gaskiya ba ne abin da aka ce marudi a faɗa ma magana kamar ta gaskiya amma karya ce shi aka ce marudi abin da ya nuna musu in sun ce wannan ice za su ma ashe ba gaskiya na ya faɗa musu sai sun kaci iccen falan ma za ka shedarata lokacin da sun kaɗan da na iccen nan ba badallawa masu wato masu tsirrikin su ya koya malam idan kana da abokan jayayya yadda za ka yi ka kare kan kalisanci sabon Allah ba za ka kare kanka daga shirin su amma muddin ka kama kanka da tsawa Allah ba bayan makiyanka sun ka biyo ka suna iya samun nasara ga ka kun gani kamar da na ku gani abin na na cikin wannan sura shi dan da kai ne yaka jan riga annabi Adamu yana yaso a kasa Ka samu dama ba sai yanzu da annabi Adamu ya yi laifi Allah ya yi hushi idan ka yi ma Allah laifi ya yi hushi to komi na iya faruwa gare ka bai ga shi dan ya taho yanzu wa an huma ta huma da kai ne yana jaya sutura annabi adamu ya huma ma wuriya an huma sai ya bayyana musu abin da an karbi musu wani abu sai sa, sai sa, shi ka kawo ƙasa ta ki zannawa lahiya ya hana kwanciyar hankali da natsuwa cikin ƙasa wani abu sai sa. Allah ya gafarta mana Allah ya kawo mana maita malam falan ma za ka shajara sai da suka dandane wannan ya ce ba dallawa ma sawato ma sai tsirecin su ya bayyana waɗanda ka suka shiga tuwayi kan sun cire wando ya ɗebe ya shika ya ce bai zama da mai samun Allah haka nan tabbuwa, shi ma zanen da hajiya hawa ta ɗaura shi ma an ɗebe shi wanda ɗan kwalinta an ɗebe da ‘yan kunninta duk sun ce ba su zama da mai kafin Allah. Wa ɗabiƙa ya kasi ba ni alaihi min warƙin janna. shiga suna ɗebowa suna sawa ga jikinsu min warƙin janna na ganyen itacen aljanna. Malam sai sun tasa ma ice sun tsinke shi kahi. Sun bambara da gudu don su ɗibi ganye na yau mai riga da jawa da wando ya koma kunne itace ya kafa ta ya ɗaura ga jiki ne saboda zafi. malam da sun ta san mai ya ga wuri ne sun kai sai zabar da kari ya kwanta wanga ke ya cire sai wanga ke ya koma ya kwanto ne ya cire sai wanga ke ya bambara da gudu ko da adamu ka kawo a ta shi Allah ko kusa yana nika yadda malam sai da aka samu yacin ne la sharqiyatin wala garabiyatin ya kada zai ha ya ziyau walau lam tanfasuna nurun ala nurin to malam da an ka kawo ga zaituni shi annabi adam ya ce wallahi wa ga masoyan Allah ban bari ne haka sai ya tsiki da gudu ya karbe shi ya lullube shi shi da hawa shi ya ka Allah ya yi mar zaituni wani yi amma shi kai na yi dinin annabi adam saura kowa ta kai ne ya kai ai shi ba dan ina babara ai shi ba dan ina babara ya taho kana nawa ka taho a kone shi amma shi zai tuni da yake babbana annabawa wajen saba'in sun ka ce Allah shi ma albarka shi zai tuni shi ya harkar zai tuni harkar arziki Malam Adamu na cikin wanga gudu wana dawo ma sai Allah ya kira annabi Adamu da shi hawa. Adamu, Adamu, Allah kuma bai ambaci hawa ba dan ba manzo ta bai. Adamu ya ka magana da shi dan shi annabi ne shi annabi Adam Adamu alam ana kuma an cil kuma shajara ashe ban hane ku nace ka kuce wannan ce ba wa kullu kuma ashe ban gaya muku inna shaytana lakuma adu mubin lalle shi kuma mai bayanan na adawa na gare ku in ka san mutum yana da adawa da kai hasara da shi ba yi haka kawai za ka zai to ai yanzu ai babu komi sai halaka ka adawa dai tana an wada mai ke hattara da shaitan da yake Allah ya ne haka za a yi Allah ya ne sai mun zanna je ga Allah ya ne sai mun zanna je ga a tuyon ba ba da wani kidara na Allah irin wannan ba muna cikin aljanna ko duniya mun sani to Allah ya ne sai an yaka sai Adamu ya ce ga Allah ce to kai to yi to ba a ce mai ya to ba sai da ya yi kuka kamar rai ne ya hita yana sai su gifari ƙala rabbana zalamna an busana ƙala rabbana zalamna an busana وإن sai suka ce rabbana ya Allah ubangijinmu zalamna ambatuna mun zalunci kawunan ya Allah ubangijinmu mun zalunci kawunan man yi ya Allah ka gafarta mana wa illam tagfir lana ya Allah idan baka gafarta mana ba wata tarhamana idan baka yi mana rahama ba lana muna min khasirin wallahi za mu zan cikin mutane masu hasara wannan shine ikibarin annabi Adam wannan istighfari na annabi adam istighfari ne babba kuma qur'ani yana cikin istighfarorin da ya ambata annabi adam da nashi istighfari annabi musa da nashi istighfari annabi nuhu da nashi istighfari abin na annabi suleiman da nashi istighfari kowane annabi da nashi istighfari ke kantacce mu annabi annabi mu istighfari ne yawa gare shi shi na shi ba gudana amma su wadanga annabawa kowa na shi istighfari gudana a Qur'ani ya ambata amma shi na annabi muka yi istighfari ne sun cika littafai istighfari ne saboda kun sa an ce musiba ita ka kawo addu'a da yawa subhana man istahraja du'a Abdi bala'i sarki ya tabbata ga Allah wanda ke cewa addu'a saboda bala'i annabi mu banan da ya ci duka banan da annabawa ya sun kaci su duka a su da kai kamar nashi shi ya sa kun ka gabi yi su addu'a to wannan ya shiga bari da yayi tai yayi tai shi na can qur'ani ya ce su mashabahu rabbuhu fataba alaihi wa sai Allah ne ya ya koma zabi ne karo da biyu ya ga tausayi ne yace kai na yahi ma abin da kai sai yahi mai ya zabe shi kuma ba wa rabu ba ta ba alayya a shi tuba gare shi ba da ya shirya shi shi na abin da ƙorani ka bari can suratul Ba fa talaqa adamu min rabbi kalimatin ba ba to suna waɗanda kalmomi da ya karanta qala habihu ba dukkan libadin abu Allah ta ba

dukkan siyasar da mutane ne sun ka kora daga siyasa ya kama shi yan Allah ya so yana zaune aka da shi kuma ga fatin da zai ci kun wani fati ka ci shiga Allah zai faci Ne wannan ya ci gabari ba ai kuna ji Allah ya ce sun mashi da ba rabbu bayan ya yi wata wanga istighfari sai Allah ya koma zaɓi ne karo kana so kai ma in kuɗin ka sun ga kariya koma zaɓin ka karo na biyu ga ga yi jibari ne wannan nakali kyauta aka ba shi ko ɗari ba ba yau don an ba zai kada ku ɗauka da wasa duk wanda wani abu na shi ya kuce dukkan ku bayan Allah kuke kuma wanda annabi Adamu yake bayan Allah dukkan ku bayan Allah kuke bi hanyar Allah Allah na kawo mai ya ga damuwar da shi Adamu dai kun ga shi ya samu mai ta kala bitu ba dukkan libadan addu'a Allah ya ce kai na yahe ma na zabe ka karo ni biyu amma ku sako daga aljanna ku dawo duniya wa lakum biya afil ardi mustaqarrun kuna da wurin zama matabbaci cikin ƙasa Ko mata wanda jin daɗi ilahinin zuwa wani lokaci ga an yi ma annabi adamu alkawari zai ji daɗi zuwa wani lokaci don cikin aljanna ba a mutuwa amma nan zai ji daɗi sosai tun da ya wannan isa gabari zuwa lokacin da an kaɗi mai na mutuwa don duniya mutuwa a kai to wannan istighfari ya tabbatar mai cewa walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi saboda ka duk wanda ya rike wannan istighfari to yana da matabbata mai kyau kuma yana da mata'un zai ji dadi insha Allah ilahi nan zuwa lokacin mutuwa abinda ji ya kuce zai dawo ya ta na Allah ya ce ku yi hankuri cikin kasa za wa biya ta mutu na cikin za ku mutu da za a hidda ku lahira kenan wa min hasu farajuna kuma cikin a ita da kuwa kun ga annabi adamu shi ka ya farin gani don damuwar da ya samu kai ne ciki ya damu kwarai amma da ya yawaita wannan istighfari sai Allah ya zabe karo na biyu ce kana na annabinka ba canza ba kana na annabinka kuma ta yi inda mun ka ce ka tai da kai da jama'arka kuna da wurin zama cikin kasawa wani ilahi kuna da jin daɗi kai ma kana so ka ji daɗi to ga yake gabari na kai ma kana so ka samu gida ka samu madabata wurin zama mai kyau to ga yake gabari ko wani yake gabari yake gabari na amma dai wanga yake gabari annabi adamu shi adda wannan gaba sai eh, amma duka yake gabari yake gabari na amma wanga dai shi adda wannan gaba to Allah roƙonka maka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ma alimna min hawa ma lam na'lam Allah ka taimaka mana ka sauƙaƙa mana matsalolin azumi azumin bana akwai zahi Allah ka sauƙaƙa mana azumi. azumin bana akwai zahi Allah ka sauƙaƙa mana azumin Allah ka sauƙaƙa mana azumin Allah ka gafarta mana dukkan gunufan lalurorin da aka gaba gare mu Allah ka ba mu halaliya wadda ba mai lalurorin na cikin Allah ka ƙara mana imani da lahiya garin nan namu Allah ka ƙara mai lahiya da zaman lahiya hada da dukkan ƙauyuka saboda darajar sunayenka Allah ka tausaya mana yadda ka taimaki garin Makka da Madina da aminci da kwanciyar hankali da natsuwa da wadata da arziki Allah ka taimaki je ga haka Allah ka taimaki je ga haka Allah ka taimaki je ga haka ko mugu ya shigo garin da Allah ka sa ya zama mutumin kirki Allah ko mugu ya shigo Allah ka sa ya zama mutumin kirki Allah ka zaunar da garin ga lahiya ka shirya matasan garin nan ka shirya dattijawa da tsofaffi ka shirya maza ka shirya mata kuma ka kara mana imani da lahiya ka buɗa mana kohoyi na alheri ka daɗe mana kohoyi nauyi na shari ka kare mu daga shari kowane iri kuma Allah ka anshi azumin mu Allah ka an shi karance karancen mu sauran ayyukan Allah ka tsarkake su da gariya maganganun mu ka tsarkake su daga kuma niyoyin mu ka tsarkake su daga nuhin duniya kuma Allah ka ba mu ikon kananan sai mu yi wa annabi musalati sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم نروكم بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك علم النار badiwa samawati wal ardi zal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum duka muna roƙon ka Allah ka gafarta mana yadda kake tara mu wannan bagire al musira Allah ka tara mu musira aljanna Allah ka tara mu musira aljanna Allah ka tara mu musira aljanna mazan mu da matan mu yaran mu da manyan mu Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana dukkan laifukan Allah ka tara mana imani da lafiya saboda darajar sunayenka Allah duk wanda bai da lafiya lahiya cikin mu Allah ka warkar da shi wanda duk baya da lahiya cikin musulmi Allah ka warkar da shi Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen ka gafarta mu uwayen su ka gafarta wa kakannin su ka gafarta ma yanne da kanne da ta da iyali da zuriyar mahaifan Allah ka gafarta mana ka sa aljanna makomo Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyalan iyalin mu Allah ka gafarta mu ka kara mana hankuri da su ka ƙara musu hankuri da Allah ka sa aljanna makoman mu da su ka gafarta musu ka ma da kakanninsu ka gafarta ma ka ma ka ma da iyali da zuriyarsu Allah ka mana ka ma ƴan ɗayan da ka ba mu da ka ba mu da wanda za ka ba mu saboda darajar sunayenka Allah ka mu Allah ka gafarta mana